na maslahatul mursala ta taɓo masu sana'a وقد حكم به الخلفاء الراشدون عليه في سجن كنت حتى قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك da abun da zai kyau da mutane ya kyauta da mutane sai dai wannan akthar da hul bayhaqi ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى السنة متنزمة بكاتا زوال ما سنة أنا بكاتا ما يفاش أنا بكاتا ما يولد أنا بكاتا ما يماغني أنا بكاتا ما يدوري ودن من مغني ana bukatar mai kiyo don ba za a zauna ba dabbobin ba ana bukatar mai kwaso kaya ya fitar da kaya da wanda zai kuma je ya ɗebo ya kawo ana bukatar wa'annan duka wannan masalihul maslahatul mursala kenan sunna wa yajibuna amki'ati fi galibil ahwali su kan fata su yi tafiya daga kayansu na jin daɗi fi galibin hawali wal aqlabu alaihim at-tafari mafi yawan su masu sana'a akwai sakaci na yi idan mutum yana tsinki ya tara ba su hira shagon ka fi san halin mutane mu yau sata a gare su ko bera to ka ko in ce mataki za ka ɗauka kana tela to ba za ka bar rai zo dole ka koli kowa daga kai sai masu kaya san za ka tafi ka kulle ka aminta da kulle saboda haka nan sukan tafi su bar kayan eh, abin nan ƙera ka kai masa washi ya ajiye wukar ke sai gobe ka kai masa washin fatanya ka zo masa fatanyan da zai je wa da aiki ba zai je sunan. da tafi ya barta kaga za ya kwashewa ka kai masa dai sana'a ta masa har masu gyara motocin nan ma ai duk tafiya ce watar kula hibzi sukan bar kare abu kalau lam yathbut tadminuhum da ba a tabbatar da biyan su ba ma'a mafi shi da hajjafi ila istimaliki tare da bukatuwan aiki da shi dole da afada zalika ila adil amali yanzu ai kaga misali idan za ka yi abu ba bincike to ko babu ba da zai rayu ko wannan bincike na ya zama dole ko da ba ka iya yin cikin jikin ba to dole a yi bayani gaba a gano wane ne ake samun kayan sanar ci gaba wane ne baya ci gaba sannan akwai nau'in yanayin kayan akwai abin da aka fare shi ma za magana ba magana sai dai a zuba masa sai dai a zuba masa tun da ya ɗauki hanyoyin wayar da kan jama'a su kan jilar abin yanzu misalin ka ɗauki an ka ɗauki kalanda misali ba a yi ta ne don a sa ake kwalliya ba a'a Allah kana ɗauka kana ba wa ɗan uwanka misalin ka ɗauke ta ka je ka tsaya ka je ka samu wani da da muka za ka za ka ya kalli wannan kwalliyar da aka yi ya kalli kan maganganun da aka yi matsayi masana ya kalli menene ya kalli masallaci sai ka zaɓa masallacin ya shiga zuciyarsa idan ana zagin masallacin zai ke kai mutanen nan a ɗauka a kai wa sarki a saya kai wa sarki kyauta kai kana zaune kuma da kai ya za ka ci garin da ba a ce ka kai ne saye ne ka je ka kai wani wai kai ma ka je ka awa, da'awa da'awa da baki ana ba ka waje da ke shuru sai ka je na cewa da ina ka nan taku ina menene dinna ina menene ina? to ga in kana son ka ja hankali sa ka rage mana zagi in da ana taruwa ana zagin mu ko kakaye zagin ma zai rabu zai rabu to kaya ne kowanda ba ku maslaha da aka sa a kai shi maslaha maslaha to ga ga da wannan wurin ba a samu wani abu da dai da kan han mutane su gane sai ne to sai ga haka ake riba ita to masu ita ma ba su gane ba balle ina mamakin ya da suke ba labari ce ya shigo motan kiristoci ainihin wani kirista da shigo ce aka ce ba ta da yake canjin hasa a su hmm? alaji ba su canjin a zuwa ce a su su kuma mutum ya zo ina shirin ki in kai ta ba shi saboda aika masu lafiya a ba shi kyauta shi wancan ya biya hakkin mota ya biya amma canjin an ba shi abu baya tunanin kila ki kila ma yara su kin yi kila ma mi kila ma kila sai ka tunye sai da Allah canji na bani kai na gaba na ba wa ke ki ci gaba wurin da wannan wuri sai da haka ba dan da haka da ba sai wannan abun ba to ko yaushe za mu iya ganar da mutane haka ba a mutanen nan sun sani tabbacin Allah ne rashin imani da ranar ƙarshe ne kai ya fi kama da jahilci sannan kuma girmanci ya hana zai a gani ga jahilci ga girman kai ta ina za ka karatu da mutum yaushe zai gane ba shi da hanyar ganewa kusan za ta har abada sai dai a tsaya da shi a kasai dai mai rabo kasar da daga imma tarkul istisna'i fil kulliya ko dai a babbar a nan gaba ɗaya ta gaggawa akwai mishila wa zalika shakun alkhal a ce ba sana'a ba ruwan mu da kafin ba ruwan mu da birki ba ruwan mu da menene saboda mashi tare ai dole sai da ne yadda za a ba masu wa imma an ya'malu wa la yadmanu ko su ci gaba da yi ba za su biya ba zalika ida awahum al-ilahi wa daya'i wa tadhiq al-amwal don za a zana dinga asara har abada kuma sannan ba su da niyyan gyarawa su gaskiya ويكل الاعتراض تكرر زي كده وتتطرق الخيانة يودر هذا شوتا هكذا وحيثتين يحسبون أنهم يحسنون صنعا فكانت المصلحة تقدمي أما مثال إن أسمك مثلا بعد هذيكم والله دولة منا دلالة ثلاثين a mai sauƙi za a yi aka ce karɓo su. daga sai aka ce dubu ɗaiɗai a dubu talatin kenan to idan ka kawo sai an duba duk sun biya a zo da dubu talatin ɗin nan gaba ɗaya kamar da wahala aka samu uku sun biya biyu sun biya an kore su to saboda haka nan kaga za a zo da dubu ishirin takwas da da dai biyu ba su biya ne ba saboda taurin kai biyu ko kuma sun bar makaranta kada ishirin da shida daga daga nan to ba ashirin da shida sai a ke to yanzu abin da zama yake je ka kore su idan ka kore su shi kenan abin da suka zo suka biya to sai ka bi fa ka tabbatar da sun biya in ba fa abu wannan kuɗin da suka zo da gaba zai ko wace a rasa inda take sai ka zo bincike na karɓi kuɗi shi dubu ishirin da shida amma biyu sun bari biyu na ce ka kore su ga su za su bawa ya kai wallahi a lissafi ina na za ka ce a wanda ka bani shi karo rubuta na sa to yanzu ya aka yi ce za ba san inda na sasu ba irin da ya ko ya gaba mai take ya dawo ba san inda na sasu ba ya za a yi ya kuɗi to a wurin biyan na za ta kayar da mutum ya kuɗin ya tafi a ɓata ka mutane kuma hau kai zuwa zai ce kai wani ba addini yake ka ba malamin addini ba yahude ne sannan kuma in shi ne ma abin da ke ba ya ce ya ka to sannan kuma ba na gana ce maka biya shi ba gaba da nan ma haka kina ne in ban da ba don mutum bawa Allah yi shi ba yanzu na karyo bawa Allah yi shi ba Allah ne yi ka bawa dole ka yi abin nan da daɗi babu daɗi tunda ka yi shi shige ka shiga ciki ko da baka shiga ciki ba ka shi shiga ciki Allah ya kusa ka suna tsara a zauna a yi can buge in buga a yi ta zagin ka a yi ta menene shi kana ka toshe kunnan ka a ci gaba tafiya babban lafana a ce abin nan ga wannan nan ga wancan nan ga wannan nan ga wannan nan dole malam ka zama wani abu kama da injin sai dai zaka dinga aiki ba amfani saboda kwakwalwar ta kushe, ta tushe maka abu da yawa kana sa wannan dafa ne sai gwada maka gwanin tarihi wannan dafa ne wa hankali ran da ƙwaƙwalwa ka dawa shekaru ka biyo lissafi ko ka bauka to sana wasu kuma suna ganin kana jin daɗi hmm? da zo kalli gaba ta ya zai hmm? to akwai mana ka samun mutane su yi hannu da kimanin kana jin daɗi ba su alhamdulillah akwai lokacin da nan ina ya kumbura nan waya na ya kumbura malam wallahi na sha haɗuwa da mutane wanda sama da biyar na jinin jama'a da ke ba shi eh? ba wannan ne ba wai dalilin da zai ke nake kumburin kai mana da mutum da rubuta ba kan shi kai ba kada da mun ga wanda ke da kowa wai san da jirgin ji gima ido karan a jikin na ko wannan ka tafi wanda ka gani tun yi wa shi ne to ba wannan maga ka ta ɗauke magana ba ka daga cikin masu ɗauke magana ana magana zama akwai wanda in ana magana baya kanta sai kawo wani bai kwata dai to bana bana zama na cikin wani alhamdulillah kana jin daɗi yanzu ka ce wa malam sa'idu kai alhaji sa'idu kana jin daɗi Kira ka ga na yi mugu halittar sa shara a gidan shi muna kallo kuma kafin nan gidan nashi mun san shi tun a shekara ko me yake yi ko me ya sana ko me ya zama sani ai sai maka yana jin daɗi yanzu kai Allah ya sa ya samu korance aka ci aka samu shanta mun dawo da dabara muke yi to irin sa zamu dinga yi Allah ya so ya samu shanta ya samu kuri kai dole sai masa mota ba mai tsada wanda albashi bai guda shi ke nan za a je cin baki yin ba za ki alawa wani da komai amma yana da komai a ƙa'idan da komai din nan da ke cewa ana zaman ta ba mai kuɗi ne in ana ba da taimako ya kawo dubu hamsin za je ba a rubu bi ke mun sai da muke sa lai za ka ba da miliyan hamsin da kama da dubu hamsin duk ba a ku cikin wannan matsaloli mana mutane dole a gaya wa yara a gaya wa wanda bai sani ba ke eh, wannan ne ba kawai na yafe musu na yafe musu yara da manya ba yara ƙanana ba irin yan wayan nan ah, ba yan wayan nan ba wannan kwasan ce min galabin ba ko da mu da su na a wannan ya mallaki an galan shakki ba na kenan na jin daɗi تتقوا كلمة وكان مصلحة تضمين هناك مصلحة كثيرة وهذا معنى قولي عليه آه، علي رضي الله عنه لا يصله الناس إلا ذاك آه، وأن يا إذا ما رغوه <laughs>